sha biyu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda kuma shi daidai da sha uku ga watan ah, hudu afrilu kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a cikin tafsirinmu na wannan masallaci masjid imam ahmad bin hanbal da ke nan unguwar tsauni a garin gusau a jihar zamfara najeriya da cikin tafsirin mu na sosai bakara a inda muka kwana kan aya ta ɗari biyu da tamanin da a da saba'in da bakwai ko za mu tashi kuma kan ɗari biyu da saba'in da takwas insha Allah kafin nan akwai tambayoyi da suke tare da mu za mu amsa wanda suka sawwaka sa'an nan mu shiga cikin tafsirin mu insha Allah wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ba'd ya sheikh نريد البيان حول الاشتراك الجوال اشتراء الجوالة التي تعمل بها الإنسان اليوم ما يسمى بكاكرة ما المخرج عند أهل السنة والجماعة tambayar ta hukuncin kakara da ake ta waya ina ganin na sai da mu karatun shekaran jiya cewa idan aka je sai a sai da wannan sai da wannan amma ba za a yi musa irin wannan abin da yake nan ne in ka je ai ba miƙa waya kake ba ka wata waya ba ko ka ce na ba ka wannan na karɓi wannan kowace kuɗi ake mata ne dai illa kawai idan ka je ka samu wanda ya fi ka wayo kai baka san ciwon kanka ba yana duba ta haka kawai sai mata haka haka ya gama kuma a wulakance sai ce maka ya saya dubu kaza in ya ji kai kuma tashi za ka saya sai gabza mata su duk duba ma ce kaga kyamarar ta kaga kaza kaga kaza kaga wannan ya samu gara kenan wanka ka kawai ne amma abin da ya kamata shari'a shine ai mata ka kudi kai mata kudi sai kuma za a mata shi kudi sannan a san cewa waye zai mu wanci kudi kila kai ne kake so ka rage tsawo da ka tafi tsada to kake ka rage idan ka dan samu wani abu da ka sa biyu sai ka sayo da ba su kai wannan in an je kowace kinki da in an kuma ta kudi kowace an san kuɗin kowa ka san biya a kulle kinki tsakanin su sai kuma ba mu wani yake da balan a bashi balan in kai za ka yi ciko kai ciko in shi zai ma ciko ya ma ciko wallah ba wanda yake assalamu alaikum malam shin ya halatta mutum ya auri kafira ba ya halatta ka auri kafira so al-baqara tafsirin na shekara shekara uku kenan mun karanta wannan cewa wala wala wala tanki mushrikati hatta yu'min wal amatu mu'minatin khairun min mushrikatin walau ajabat baya halatta musulmi ya aure kafira mushrika ko da ku tabiri baiwa ta fi alkhairi gare ku sama da mushrika haka ita ma musulma baya halatta aure kafiri ko da ku ya burge ta bawa ya fi alkhairi a wajen aure ta da illa ce da malamai da cewa yanzu kafiran mu ahlul kitabi ne ko ba ahlul kitabi tunda da an ce ahlul kitabi ni ba na da ra'ayin cewa ahlul kitabi za ba dukkan su kafirai ne kiristoci ne baya halatta musulmi ya aure ta abin da za can ma aka ce ka aura din saboda lokacin ba musulman da yawa shi yasa ka ce ka amma duk ga musulmai sun shiga da mai rangwamen gata da mai cikakkiyar gata da yan uku hamsin da yan daya miliyan da duk akwai akwai haɗe haɗejawa akwai zazzagawa akwai kanawa duka da mutane irin na kamfar duk akwai to in ka je garin ku musulman ƙariya suka yi balle ka ji kalimi kafira sannan abinda ba kwa gane ƴaƴan ku ba sa zama cikakken musulmai duk wanda ya wurin da ba musulma ba galiban galiban sai dai yayi raba daidai ko ya ɗiba da yawa ko ta ɗiba da yawa ko kuma a raba jirki jirki muna da misalai da yawa kan wannan mun ga waɗanda ƴaƴansu musulmai rabi ne sun bi uwarsu eh, sannan wasu kuma ƴaƴan maza su bi uban su ƴaƴa mata su bi uwar su haka kana kallo yanka musulmi za su gasu ci baka ji kuma ka hana su duk wannan tambadar mun gani da haka ni ba na ganin halaccin mace wadda ba musulma ba namiji musulmi ya je a mutum ko mai take da shi ko mai ta burge ka Allah shi da gani sannan wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam yana halatta mutum ya ci bashi bashin layi su bashi naira tamanin da biyar amma idan zai biya su zai ba su naira ɗari a irin bashi yanki yanki wannan na ga malamin mutum saɓani a kansa a fatawar malamin mu دكتور محمد ثاني عمر الجيبيمو حفظه الله تعالى الدكتور بشير علي عمر dukkanin suna سنة كلم حالتي من هكا سنة كلم حالتي هكا أما امام اهل السنه الجماعة شيخ عبد الوهاب عبد الله هنا كان له هرم شوهاك هنا كان له بج ما هو لما كان يقابل يجي فكي واجع كده ولا ثم على امه دي تنصافا من انا بين الخوف والرجاء جيبا من كلمة من لما كان تواكب سيدي هكي تمكى من لما لمي تكي بتواكب الشيخ عبد الوهاب عبد الله يجي هرمني ما لما امه كما محمد ثاني مريجي اليهود sai bashir ali umar suna kalla halittu shi da kizan ma fatawa biyu da shi ɗaya haramci ɗaya halittu mun fahimta wannan yake malam mene tambayar ta biyu ce malam mene ne hukuncin kasuwancin da ake yi na waya kamar sayar da shaddodi da atamfofi da sauransu bito mai kake nufi da kasuwancin da ake ta waya tambayar ba ta tafi biya ta kuma tambaya fahimta ta shi ne rabin wani idan kana da cewa a tosa a tura a kan waya da intanet ko kuma kan status don wani ya gani ya ce yana da interest ya saya wanda ba laifi in ka mallake ta zai ka sayar maka in kuma ba shi kake nufi wata zai ka zaka sayar tambayar ta ka fili mafanci mai kake nufi sai tambayi ta karshe ce malam wani abu ne ake yi wa mutum zai ba da ne wani abu ne ake yi wa mutum a waya mutum zai ba da naira ɗari sai a tura mai sai ki ke ƙarfi ko kya da a can ne suke na ji yana yake mutum ne za a tura mashi ɗari uku a waya sai ka tura mu menene ne abu ne ake yi a waya mutum zai ba da naira ɗari uku sai a tura mai caji na dubu uku a matsayin bonus Allah ya tsara wa malam lafiya in kamfani ne suke yin haka su suka sayar maka da ba in kuma in ko wannan ne suka cuci kamfani kai suka fake da gajin kafin da ka sai kayan zata sai kayan zata kuma haramun Allah ya kawai shi kuma wanda ya kyalla gafar kamar malam wanda ya ya wanda ya lizinci tarawih tun farkon wata ramadan har ƙarshe amma bai je tahajjud ba ana lissafa cikin waɗanda suka yi qiyamul layl wanda annabi man ramadan imanan lahu ana da su ana da su kashi da su domin kai fahimci cewa man qama ramadan imanan wa ihtisaban tun daga farkon har ƙarshen ake nufi to kashi da ciki in kuma a yi zama cewa ba shi yake nufi to baka shiga ciki ba ka shi lalince ramadan din gaba daya akwai da hadisi da yake cewa kuma wanda ya lalince tarawihi da iman tun daga farko a karshe kamar ya raya da rabbi to kaga wanda ya rage da bi bai samu wannan ladar ba to haka wanda ya rage azumi baka yi gaba da tare da liman ba sai ma ka da cikin wannan matsalar sannan ya ce sai kan bai ta shin ya halatta a yi raka hudu a sallami a cikin tarawih ya halatta ya halatta a yi raka hudu a sallami a tarawih shi kuma wannan ya ce yau tambayoyin na kusan yawa gaba assalamu alaikum malam ya tambayi kamar haka to ha guda uku bisa ga bayanin da kai jiya akan ayyukan aikin banki to malam aikin banki ya halatta ga musulmi bai halatta ba musulmi ne aikin banki ya yake a inda ake da riba Allah ta'ala tsini mai albarka kuma kuma babu zancen uzuri a cikin cewa in ban yi aikin banki ba ba zan samu aiki wannan ba daidai bane ana yin kwadago ana yin dako ana yin komai ba dole sai ka sa kwat ka je ka A AC sannan zaka samu kuɗi ba ka je ka sai da ko kankana ne a bakin hanya da kankara da azumi duk zaka samu kuɗi ba wani magana musulmi ya makale ce da lura ce yanzu ba wata da lura ta aikin nan sannan yace ah, idan ka isko liman yana sallar tarawihi za ka iya biyar ki sallar isha'i ko kuma idan ka isko mutum ya samu raka ɗaya da liman a sallah za ka iya bin shi ya zama limaminka duk wanda ka ji a cikinsu ya yi in ka bi liman na a ta zama isha'i gare ka in ka bi mamu kuma ya zama ya samu raka ɗaya ka bi shi kuka ƙarasa ya yi amma al'aula inda ka tabbatar da wani ya samu raka ɗaya da liman ta sallar isha'i to ka bi shi zai zama ka mai farilla sallah amma idan ka nemi nafila sallah a matsayin farilla duka ɗaya ne ba laifi a wajenka sai tambayi ta karshe ce malaran nan ka faɗa mana abubuwa guda bakwai da mutum zai yi ya zama ya samu tsira a ranar alkiyama inda ka ce mutum yana da sadakar da ya bayar da hannun na dama har hannun hannunsa da sani ba to malam menene cikin sauran ayyukan cikon su gaba da zai a cikin hadisin abu zai mai kudiri ali allahu an hadisin tafa akin zillihum allahu fi zillihi yau mala zilla illa zillihum daga cikin su akwai imamun adil liman shugaba adil shabun nasha a fi ibadatillah matashi wanda ya karar da rayuwar wajen aikin Allah na uku shine wanda muka faɗa mutumin da ce da sadaka da hannunsa na dama hannunsa faguma ba sani sai mutum na hudu kuma shi ne rajulun qalbuhu mu'allaqatan bil makan mutumin da zuciyarsa kullum a matsala take da masallaci sa'annan na biyar rajulun ba da ainihin ba mutumin da ya kwana idanun suna kuka saboda Allah ko yana gadi saboda Allah sa'annan mutum na shida rajulun da asri imra'atin zati da malin wa mawkili fa qala inni akhafu Allah rabbul alamin mutumin da mace ta kira shi dan yi da ita da take kyakkyawa irin babban gida amma yace mata yana tsoron Allah ba zai je zina da ita sannan kuma mutum na bakwai wani ne ban faɗa ha na faɗe shi sai wani na faɗe shi mutumin da ya ɗauke shi ne cikon da bakwai mutumin da yana keɓance na ambatan Allah subhanahu wa ta'ala tsoron Allah ya sanya shi kama kuka shi kaɗai ba wani gidanin wannan mutane guda bakwai su ne cikon wancan hadisin da muka kai ban kuɗi bakwai ba shidan barin nan na? to a wancan abuwan a rajulan ta haɓa fi layi ishe ma alai wata farka na zan wannan da muka fara rajulun zakar Allah kaliyan fa fazo a inahu shi ne marjin wancan wani na faɗa cewa mutum ya kwane na gadi saboda Allah wannan baya cikin wannan hadisi shi wancan wani hadisi ne daban cewa idanu guda biyu wuta ba ta shafe su ba gobe tsaya ba da idan da ya kwana yana kusa saboda Allah da kuma wanda ya kwana yana gadi saboda Allah Shi ne cikon wancan hadisi amma wannan bari guda ba kudin cikon sa shine rajulani tahabba billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi mutane biyu da suka haɗu da junan suna a soyayya saboda Allah wannan su ne idanun su ba zai a su ne za su ga cikin cikin wannan hadisin da muka kamar yadda aka sani yawa tare da babban bako wani rabin asar idris a diji na zamfar state information mene ne suka ba geographical ne suna zagis ko zagis zagis to kun ji ni gani <laughs> muna tare da shi da uwa ne da muka tafi tare da su gaba daya Allah ta'ala ta kamila alkhairi wannan ziyara na malamin ci bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين نعم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها الأخوة تكالب ka shiga wacce har jamun da Allah ita kaɗai shafi ɗaya to ubangi subhanahu wa ta'ala yace muna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون wala tuzlamu Allah ta'ala bai kyale mu bari idan gane ga magana riba ya ci gaba da jawo mu har yanzu dangane da ce mu wannan musiba ta bala'in riba da neman tsarin Allah ta'ala akan fitina da take cikinta da kuma tanadi na azaba da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma ma'abuta ne Allah ta'ala ce ya yi wa abu ya kuna suka imani suka ba da imani da gaskiya garu ma ba kai min riba in kuntum mu'minina wata ya yi rabina mun taqullaha ya kuna da kasance masu imani suka ba da imani da gaske taqullaha ku ji tsoron Allah wa zaru ma ba kai min riba ku bar abin da ya rage daga bashin da kuke bi na riba in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani ne ku to ku yi haƙuri ku bar wannan abin da ya rage na riba fa in lam tafa'alu in ko ba ku bari ba a azanu bi harbin min Allah wa rasuli ku ce ana ku sani an shelanta muku ko ku sani cewa shela ta tabbata gare ku bi harbin min Allah wa rasulihi da wani yaki da zai daga Allah da kuma manzon ma'ana maciya ba, masu mu'amala riba sani shela ake musu akwai yaki tsakaninsu da Allah subhanahu da kuma manzon kira sallallahu alaihi wa sallam ko mutum in kuma kuka ji tsoron wannan haduwa ta ku da Allah kuka tuba falakum ru'usu amwalik falakum ru'usu amwalik to uwar kudin ku ta halaka ku shiga bare ita la tazlimu kar ku zalunci mutane wajen ba su riba wala tuzlamuna kuwa ba za a zalunce ku ba wajen abin da aka ba ku na riba abin nufi a nan shine Allah ta'ala ya kaddata cewa da mutanen jahiliya suna mu'amala ta riba suna ce riba tsakaninsu wannan kabila ta ba mu wannan kabila ba shi wannan attajiri ya ba mu wannan talakawa ba shi wancan ya ba mu waɗannan wannan su ba mu waɗannan haka dai suke kai tun a jahiliya ba shi da yake tsakaninsu akwai ruwa a cikinsa sai Allah subhanahu wata'ala kaddarta wata kabila guda biyu bani a kabilar da ake ce ma bani abda wanda suka fito daga kabilar umayr amr bin umayr da kabilar saqif da su da kuma kabilar ali bin ah, kabilar ibn mughira suna da bashi da yake tsakanin su mughira bin al-makhzumi sun karbi bashi a wajen kabilar umayr ibn amr al saqif to bashin da suka karba lokacin da aka zo ana magana maganar biyan bashi sai su waɗannan mutane suka ji ai Allah ta'ala yanzu yayi magana akan riba a ayoyin da muka faɗa a baya da haka suna neman tsarin Allah ta'ala yanzu akan bashin nan suka tura attab ibn asai ko kuma attab ibn asis zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina wanda gashi lokacin yana garin Makka attab yana garin Makka suka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kadari bitacciya cewa to ga bashin da wannan kabila ta sakai suke bi mu kabilar makzumin mun ce ba za mu biya bashi da ruwa ba to yaya za a yi da mu kenan mu mun ranta ba za mu biya ba su kuma sun ce sai mun biya su bashin su wanda yake da alaka da ruwa da mustafa sai Allah ta'ala nan ta take saukar da wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta wannan aya a mayar ma Attaf ibn Afif cewa ya gaya musu cewa Allah ta'ala yana sanar da su wannan aya ya ayyuhal ladina amanu zaru ma baqiya min riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya kun kasance masu imani kuka yi tsoron Allah kun masu tsoron Allah ku yi tsoron Allah ku bar abin da ya rage na riba kar ku ci gaba da cewa sai an ba ku bashi da ruwan nan da kuka bayar to Allah ta'ala ya yi yayi hani akan Allah baya son wannan bashi da ruwan ku yi haƙuri ku tuba ku bari sai Allah ta'ala ce fa in kibtum a menene fa illam taf'alu in ba ku yi hakan ba fa azalu bi harbin min Allah wa rasuli to ku zani ana muku shelar fada tsakaninku da Allah da manzon saboda kun ce za ku yi fito na fito da Allah ne akan wannan al'amari na riba da riba bala'i riba fada ne da Allah duk wanda yake mu'amala ta riba sai sani yana neman fada ne tsakanin shi da Allah wane ne ko zai iya fada da Allah ya tsira wannan su malami suka ce a balagar ayar tana nufin cewa ba wai za ka yi fada kai ka ɗauki makami bane tsakaninka da Allah tare da cewa an samu wasu hadisai wasu mutum? da suke cewa mai cin riba ana shelanta mai cewa gobe alƙiyama za ce ɗauki makaminka ɗauki takobi za ku yi fa'arce da Allah saboda kai kana hudda riba wa ita ko a gaya mai ita shi faɗa da Allah akwai wanda ya kare Allah da ne ya faɗa da shi sai wasu malamai suka abin da ake nufi Allah ne zai turo faɗansa da kansa wanda kai kuma baka da ƙarfin da za ka iya kare kanka da wannan fada kun bayyanta tsokanar Allah kai shi ko Allah in aka tsokane shi rama wa ci in ka tsokane Allah Allah ba zai kyale ka kamar yanzu kai ne kana faɗa da gwamnatin Najeriya ba ka da ko allura ba ka da ita kuma tana ɗigwa tana sarin yi jirage su tokano su waye jika akwai sojojin sama akwai na ƙasa akwai na ruwa akwai 'yan sanda masu tiya gas akwai antijaba akwai sako da gyanle na sama duk wa'annan jami'an gwamnati ta ce ba ka shirya mu da rundunan suna nan zuwa ne sai kuma ba ka da ko allura za ka iya wannan fara sai na ga rabbul izzati wal jabarut ubangijin sammai da kasai gaba daya wanda shine yake abin da ya ga dama babu wanda ita kuma ya tinkari Allah da abin da yake so to amma Allah na gaya ma ne ka kalli girman al'amarin ku kalli girman al'amarin ah bayan yi lokacin da Najeriya shugaban kasa Muhammadu Buhari hafizahullahu yake cewa duk wanda ya saci akwati ku harbe shi ba bai faɗi wannan ba wannan umarnin nasa fa ya hada sojoji samar dubu ɗari ya da ɗan sanda da ake turowa wajen zaɓe samar dubu talatin samar kan su bai ke ba mu umarnin. duk wanda ko ga ya ɗauki akwatin zaɓe ko harbe shi wannan umarnin kai za ka ɗauka saboda kana son uban gidan kai koma zaɓe kai a harbe ka ka sace akwatin ko bai baka amfani ba to akwai mahaukaci wanda zai sace akwatin yana kallon za a harbe shi kai ba kai ne ɗan takara ba ko kai ɗan takara ya kamata ka sata tun da yan harbi ka tafi kenan to faɗin Allah ba za ka iya ba za ka iya da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala Allah da yake da junubin bin mala'ikacin musawwimina wurin jina ta mala'iku da Allah ta'ala zai koro maka saboda kana faɗa da shi a kan riba Allah ya ce haramu kai kace sai yi to sai Allah ta'ala ke zaru babu kai mana riba in kuntum mu'minina ya kuna su kasance masu imani ku bar abin da ya rage na riba in dai ku masu imani fa in lam taf'al in ba ku aikata ba lam taf'al fa'azanu bi harbin min Allah wa rasul ta muku fada daga Allah da manzon Allah zai tsine maka manzon ya tsine maka to kuma me zaka yi me me albarka ka da kake da ita ka je banki ka ci bashin banki ka je mai kuɗi ka ci bashi ya ruwa to Allah ta'ala ce in tubtum in kuka tuba kaga a ce Allah baya rufe kofar tuba tsakanin da bayan ka, kai kana ta ce ba baka sani ba ka je banki yanzu an turo ma interest a cikin account ɗinka ka tuba ka je wa'azi falakum rubusu amwalikum yake uwar kudin ka kai la taslimuna wala tuzlamu kai karka zalunci wanda ka ba ma bashi saboda bashi da ruwa zalunci kafura ce matsi bala'i shi wanda kama da kanka zalunce shi to riƙe uwar kuɗin kawai na ba ka miliyan ɗaya ne da na ce za ka kara da dubu ɗari biyu to yanzu na haƙura ɗari biyu na haƙura ɗari biyu dawo mu da miliyan ɗaya kawai kun fahimta ku kuma wanda kuka karɓi bashi la wala tuzula mula kowa ba za a zalunce ku ba wajen ƙara muku abin da ba ku da haƙƙin ɗaukar sa shi ke ne su kowa ya kan uwar kuɗi a tsaya inda ake kada a ɗora mu kowa abin da ba zai ɗaukaka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu wannan ma'amala ɗin kai ba za a zalunce ka ba shi ma wanda ya ka ɗin an ce kai zalunce ka zuwa ni aboki na ke kira daga china ya ce wala ma na ta biyar karatun nan maganin da kake yi ba za ka gane hakikanin abin da ake nufi da cewa akwai takura a cikin bashi da ruwa ba sai ka zo china ya ce ɗa ba zai iya ba ubansa bashi ba sai dai ɗin uban ya yi da cewa zai ƙara mai interest a mace ba ruwan kowa da kuma. na zizi hudu ɗalibi na ne kuma abokina ne yana china fiye da yake ba nan bala'in da muke gani saman shekara bakwai yake a garin yanzu ya yi masa ƙashin yana fiye kuma yana aiki za ka ga masifar bala'i idan mutum ya zo ya samu kuɗi sai dai je ba banki ba shi saboda banki za ta ba shi ruwa riba a kai to idan baban ka yake ba ni ba shi sai dai za ka bani interest da banki za ta bani in ya ce zai baka shi kenan sai ka ba shi kuma yi rubutu in yi ibiya kuma jin kudi yana da kafirci kenan kai Allah ya ka musulmi yana gaya mace malam ba za ka san tsadar addini musulunci ba wallahi ga mutum mutanen da ba musulmai ba nan za ka gane muhimmancin da Allah yi ka musulmi ya ce wallahi makwabcinsa shekara uku amma bai san waye makwabcin ka ba baka san shi shekara uku saboda kowa da neman kuɗi ita zai ka ga mutum in ya mutu ma daki wari da ne ka zai daga kira yan sanda ka ce akwai wari fa ɗakin nan in na shigo fa ina jin wari a nan a zuwa bincika ga menene ba ruwan kowa da kowa mai taimakon kowa ba ruwan kowa amma in za ka karɓi bashi to za ka je ka ba da bashi amma da ruwa in ba haka ba sai dai ka ba banki bashi ita kuma ta cigaba da kasuwancinta tana biyan ka bashi da ruwa da ka ba ta duk wani ilimin Allah subhanahu wa ta'ala to wanda yake jin wa'azi cewa fawaid na banki ma'ana kudin ruwa da ake baka a banki haramun ne kai ka ci haramun ne kuma ka yi aikin Allah da shi haramun dole sai dai ka rabu da su a ba mu can wanda suka za su iya ci su ci karka sa kudin ka kudin riba a aikin masallaci karka sa su aikin makaranta karka sa su aikin neman lada domin yin Allah ta'ala tayyibun la da illa tayyib ba a kusantar Allah da kazanta ba a kusantar Allah da najasa sai dai kai can da kudin ka to wajibi ne mu kokari mu raba mu na halal da riba da suke cikin ta malamai na da magana cewa to idan ka kasa tantancewa tsakanin dukiyar riba da dukiyar ka ta halal kai kana mu'amala halal da riba duk kudin sun ja kudu malamai sun kasu gida uku ibn al-arabi al-maliki yana cewa ka haƙura da dukiyar gaba ta ko da zaka tafi tsara yaje saboda an da halal da haram sai ya za ka tsarkake halal a cikin wannan bala'i ita ka haƙura da dukiyar gaba alimamu ƙurɓar bin rahimah Allah ta ce wannan magana ta yi zafi an tsananta an tsananta ko to ƙauli na biyu shine ka kimanta ka gani nawa ne kuɗin ribar a kan dukiyar ka sai ka fitar da fasanta da kake ganin shine mai yawa sai ka ba da shi ka ba da percentage mai yawa idan ka fuskancewa kamar kudin ta 100% ne 60% ta ce riba to fitar da ita ka rabu da ita ka wadatu kawai da wannan ko 40% kun fahimta shi ke nan kawo wuta ko kuma auli na uku suka ce kwatanta ka gani kaso nawa ne kike zama riba a ciki in za ka iya ganewa ka gane sai ka rabu da shi da kauli ya na biyu da kauli na uku kusan kamannin wancan suna kallon fasanta nan kuma ana kallon kimantawa za ka kimanta ko ka fitar da wani abu cikin kun bayyana dole kana neman zaman lafiya tsakanin ka ubangiji ka rabu da wannan abin da yake na haramun na riba shine zaka samu sauki a wajen Allah subhanahu wataala to Allah ya ce in kun kasance masu imani ashe ne imani baya da mu'amala da riba in kun ya yi walidina amanu ta kullaha wa zaru ma baƙi ne riba in kuna tsoron Allah to ku bari ba, in ba ku tsoron Allah kuma ku shiga wani mu'amala ba wani uzuri ni ba zan baka da tawacewa sai ke mu'amala da riba ba ko in kika ce wai a ɗazu wata baiwa Allah ta turo min tambaya a WhatsApp dangane da tattauna da suke da wani wasikila a kan karatun da muka yi tsakanin jiya da shekaran jiya cewa to yanzu musulmi ya zafi da waɗannan bankunan ai zancen ya zabi ya kare inda an samu bankunan suka ce suna bankin musulunci akwai jaiz bank akwai taj bank akwai salim bank na san suna da jona na non interest suna da account da su akwai bankunan da suka yi biyan za su yi non interest kuma abin da zai baka mamaki in ka ji jaiz bank wanda suka fi mawuruwa sama ba musulman bane wanda ake finance project su manyan project ba ma musulman su ma sun yadda zo inda za a rabu da ribar domin sai da ke jira cewa riba bala'i kuma ba dalilin da za a cewa mun zauna kara da dole ɗan yan mu su dinga tare jijiyoyin wuya a majalisa cewa mu musulmai ne a fitan mana da haƙƙinmu na yadda za mu mori dukiyar nan kada ya zama an samu a cikin wacce ribar akwai labarin da tabbashi da ke ba mu cewa wasu yan uwar suke zaune a ingila mutanen malaysia ne musulmai ne ana yin ayyuka na banki kudaden da ake samu na riba abin na banki suna rarrabawa suna baba mutane da shi fi abin gwamnan banki akwai makwabtansa waɗanda su musulmai ne ya ga ba ka amfanuwa da wannan abu ba ka amfanuwa ba sa kuma karɓa ya ce kuma ya sa ba za ku karɓa ba suka ce mu musulmai ne mu musulmai ne addininmu ya hana mu hudar wannan ribar kamar ya ku musulmai ne mu addini mu bai da wannan ba ingila kai kaga ingila ka burge duk dai turancin ka ingila ne asalin ka duk duk shegar ta kaga da wani sawa court da zanzaro da wani turanci da ya murya duk wani daga ingila ka fito ingila ingilishi to shi gwamnan banki sai da ya sa aka mai binciken wani irin paket ne musulmai za su yi hakan wannan platform din su ci moriyar bashin da za a bayar ba tare da ruwa ba yaya za su ci amfani da wani abin ba tare da sun shiga cikin riba ba duk kafircin kafirai suna neman kuɗi to sun za su samun kuɗin da kai ta hanyar cinikin da mutunci da kai ka da kai da su na halar da wannan muke kiran gwamnoninmu in har akwai fuska da za a iya ciwo bashi a yi capital project da kuma infrastructure a yi hanyoyi a gari a yi gine-gine a gari ko mu ga tasirin je ka jihar Kaduna layin da ka sani shekaru da yawa baya yanzu ka ji da ka manta shi saboda me an ciwo bashi daga banki an zo an yi hanyoyi gari ya yi kyau an ga in dai akwai wannan window din to gwamnati da gwamnati akwai bashi tsakaninsu mu kuna ciwo bashi kuna wasu ayyuka na ƙasa ko raya ƙasa wanda kuke gani yayi ku ciwo bashi akan su me zai hana ku ciwo baki ku zo ku yi muna workshop workshop center inda matasan za su je su koyi sana'o'i na zamani wannan ba wani abu ne in ka karɓar biliyan goma ta shi ba wani kuɗi ba ne a karɓo duk lokal gamman lokal gamman a je Allah kama musulun da alkhairi muna ganin kokarin da bawon Allah ne yake yi da sanya rayuwar cikin kafara da yake yi da faɗi da cikin jama'a ko akwai kurakure a cikin sa mu ne fuskar alkhairi ita tana nemu duk dan adam da kuskure a kyalin kowa da kuskuren a karɓar kuɗi matasa na nan zaune a je a ce to ga wasu tanta duk waɗanda suke tsada mutanen mu suna sana'o'i amma lokaci to a za koya musu da za su sana'o'i na zamani teloli wani ya shekara sama da goma ya ɗinki amma bai taɓa ɗinkin da ya wuce naira dubu uku kuma sai awa biyu na yi ki ki ki kiki ya sai jin na da na jahiliya har yanzu shi yake yi yanzu ka je za su bar ɗinki dubu goma muke ba ɗinkuna wasu garuruwa kawai a ɗinka ma riga da wajewa abuja wala dubu goma muke biya a ɗinka maka su kai nan muka zo ka ɗinka za a baka dubu dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu ko dubu ɗaya ɗari bakwai to kaji ma lalacewa kuma ga saba alƙawari ga sai je ƙarya ga yaudara je ka dawo baya nan ya fita amma idan aka bude inda za a samu kwamfutoci yanzu da kwamfuta ake ɗinki jama'a ba da hannu ake shan wahala inda za a maka aiki inda za a fita maka da shek inda za a maka da menene a bude inda yanzu ka je suka kai gwamnatin ma za ki samu kuɗi wannan abu teloli ne a cikin awa ɗaya sai a ɗinka ma sai sama ɗari biyar da kwamfuta kwarai sai sama ɗari biyar wannan ya sa ita gwamnati tana samun kuɗi da za ta biya wannan bashin da ta karɓo ku kuma ana muku abuwa masu kyau kuma ana so kake muku aiki kafintoci kullum in ka je ka sayi kujerin kwana biyu sun lalace no akwai injinan da ake sayarwa wanda za su yanka kayan katako su fitar da shef ɗinsa duk wannan kujerun da muke zuwa muna sowa royal miliyan uku miliyan goma sha biyar mu zo mu sa ɗakuna mu duk idan kuka je ku so injinan kafintocin mu za su je a dinga yanka musu wannan abu nawa injinin yake gaba ɗaya wuce miliyan sha biyar in kuka zo ka yi kun da fita waje kuna so kayayyakin su amma ɗan Najeriya sai ya je Turkiya ɗan Najeriya sai ya je Italy ɗan Najeriya sai ya je Dubai saboda kujera kawai da za a zauna kan ko dangaro da za a zauna kan shi ai bacci duk wannan tsarafuna ne in an so za su fita da wannan modalin ku buɗe inda za ku koya mutane yin kayan yara din kuna da kuke ga ana zuwa China a je so boutique duk wannan abin kuka so injina nan wallahi yaran mu za su yi mata a cikin gidaje za su can nan da ake sawa in kaje duk ɗan ƙauye ne suke sashi a can bayan birni ba ne gilashin mota a ƙauye ake yin sashi nan ba wai cikin birni yake har harkar yan ƙauye ce amma sun izo ga mu da kuɗaɗen da za a yi investing amma ba za a yi ba Ya sha ba ku labarin ƙungiyar ansaru suna ta sudan suka ga zina ta yi yawa a garin saboda su suna tsari ƙungiya ce ta addini suke sanya mutanen cikin gwamnati alƙalai suna da alƙalai ministoci suna da su ɓangaren education suna da su suna da kyakkyawan tsari a matsayin na ƙungiyar addini to labaruka na zuwa musu cewa bulala da ake mu ta yanzu a kotu ya yawa saboda mai rashin aure na matasa ƙungiya ce guda ɗaya ta addini ta je wajen bankin musulunci suka ce ku saya mana keken ɗinki dubu ɗaya keken ɗinki dubu ɗaya kawai muke so ku saya mana aka sai keken ɗinki aka zuwa ka bani shela ina matasa gwagware durai wanda ba su da ko titi kuma suna son su aure ba su da sana'a muna neman mutum dubu daya kafin ka ce kowa duka sun kundo suka zuwa ka dinga koya musu inci a wata shida Kungiya ta aji kuɗin abinci ta aji kuɗin transportation a wata shida za a dinga koya ma ta keke da yanka da ta allura da sanya hannunka ta soke ka duk za a koya maka na ta karye ka sanya ka kwanta sai kula bayan wata shida yanzu ta kware ta yi to kuma sai a zuwa baka bandin kullum sai ka dinka sai goma kun san su sudan irin fulanin mu na ƙauye ne kayan su iri ɗaya ne jallabiya ce kawai ba wani bambancin kaya in ka je kasuwar ƙauye yanzu kayan fulani duk ba iri ɗaya bane ake da wani bulun kaya an mai rafi da ja da girin da wani kayan ƙauye kan malam to irin wannan kayan suke tsinkawa su kuma wasu matasan suna tafiya ne kawai suna sayarwa duk abin da ka tsinka sai kungiya ta yi rakwade ka dinka kaza ne yau ka dinka kaza ka dinka kaza ka ba da kaza cikin waya house ko an sai da kayan ko ba a sayar ba kaya ne kasuwanci uku kar ka ji tsoron shiga cikin ko mutane sun yawa ka shiga da harkar magani ba a yawa cikin ta harkar abinci ba a yawa cikin ta harkar tufafi ba a yawa cikin ta duk ku shiga to ko da sun gama yayin su ba gama sai da kayan nan ba to su dai abin da suka fayar shi za a zuwa fito ana gayyatar minista na kasuwanci minista na harkokin cikin gida ministan matasa ministan kaza ministan kaza da manya-manyan masu kuɗi da manya-manyan malamai muna gayyatar kuma matsayin na kungiyar addini za mu aurar da samari dubu ɗaya a yau tare da walimar da ba su jari a cikin sai a ɗauki kamar bandir goma a baka yadi na ɗinkin kenan a samu sabon keke a baka a kuma ɗauko naira dubu ɗari da hamsin matsalan a baka ga kuɗin kama shago je ka an baka sana'a yanzu an fitar da kai a haka sai ka nemi mazinaci dubu a cikin shekara karar maza dubu mata dubu an hana kowa barna shi ne tunani ba kawai a zuwa ta maka inda alhamdulillah a masallaci ba ko munan masallacin muna da wani mashru'i da muke fatan ku taya mu addu'a in Allah ya yarda in Allah ya yarda a duk shekara muna tunani muna nan muna magana da bankuna wanda za mu dinga ba da jarin miliyan 100 a duk shekara a nan masallaci insha Allah ku taya mu addu'a bi iznillah abin da muka zo karshe kowa za a ba shi jarin da zai kai miliyan da ka kai a shekara ka biya mu kuma baka biya mu wallahi mu daure ka wallahi tallahi saboda masallatai ba wai wajen wa'azi bane kawai masallaci wajen neman kudade ne yanzu wannan fili na baya Allah Allah muke Allah ba mu kuɗi mu sai shi kun ga can baya kasan nan in muka sai shi za mu wani abu ne da ana yi a Turkiya masallaci ne ruwan arwala shine aikin banza a masallaci ko ya sai arwala ne kuma amfani ruwan ba sun yi kenan to su ruwan arwala a wajen su ba aikin banza bane abu ne mai amfani an jaji kamar ga wajen arwala mu can karshe ko to sai a ja shi koma can wancan filin yanzu sai a zo a green house wannan namu ne mu ne nan muke magana mu yan agriculture mu muke magana a wajen sai a zo a dinga noma vegetable ana noma kamar kokumba alayyahu kalat karas kabeji tumatir green pepper duk wannan abin da kowa sai ya sayi a gidansa dan ya ce bane to sai haramta mu masallacin masallacin nan tafiya wani waje ku ce bane kowa ya sayi kayan anan za a bude katon shago a wajen duk wanda zai ce fa ne zunan nan za a rage ma kuɗi ba za ka fiyar tsada ba kuɗin kuma ana tarawa a kullum sai kaga an sai kayan kamar dubu talatin dubu hamsin ana tara su ana da ramadan ya zo to sai a fitar da kuɗin kuma a fara magana isfar ana shimfiɗa tabarni da leda kowa zai zauna ci abincin azumi ba sai an je wani honorable ba ba sai an je wajen alhaji da ba akwai kuɗi sannan a duba marayu za musu ɗinki sai a tarar kuɗi sama da miliyan ashirin a wata in kun gada ma a shekara abuwa ba ku tambayi kowa ba ko ba ku ce ku zo a kawo sadaka ba a wannan abubuwan kawai sun zama wajibi ne kowa sai su a gidansa to zo ka saya a masallaci za mu rage ma kuɗi in kilon tumatir ɗari bakwai ake sayarwa ɗari biyar za mu sayar maka saboda kai ma akwai ruwan arwalaka a cikin inda aka shayar da wannan tumatir malam musulmi kuma ba gidaje ba ne musulmai suna tunani shi kullum ta gaya muku in gwamnati ta shirya ta najeriya ta nemi masu kwakwale a buɗe ba masu kwakwale a rufe ba ta fitar da proje-proje a kowane gari ka gari wallah haka kai a china china da haka suka ci gaba shekara arba'in matsiyata ne talakawa ne ba su kotun ya tana ku karanta tarihin mawa kotun chai shugabansu na wannan lokacin ku daidai da magani za su yi feshi a gari a fesa magani na kwari wanda ke damun tsaye fulani ba su da kuɗin shi sai dai aka dinga cewa kowa ya kashe ɗaya in ka fito ka kama sauro ɗaya ka kashe ko kuda ɗaya ka kashe in mace tana da ciki guda biyu za ta kashe haka suka eradicate ɗin wannan tsaye fulani sannan haka za ka ci komai da yake da copyright an ba kowa dama duk da kai in ka duba da in yayan ke sa takalmi kanin ku na biyar ma sai sa takalmi lokacin da China ba za ta harkar takalmi ce in ka sa riga kanin kaninka na uku sai zo ya sa ba haka bane saboda quality har yanzu ina in na je wajen kakana a mada nan magajin mada ina ganin shi duk ne mai rediyo in ta jafa din nan wanda take cin batir taron nan da kayan ci gaba har yanzu baka waye magaji ka canza rediyo mai ita wani rediyo sun kafin a haifi wakka ma nake da ne. wani rediyo ne tun jahiliya ma alƙalin ne kuma ya kama shi raɗau za ka ji wannan kun ji nauyin da ƙasar rediyon ne to duk lokacin china ba su shigo ba to china shigo sai aka ce to ya za a yi mutane su mallaki kayan jin daɗi a china sai suka ce to kowa duk abin da ake ce ma copyright na wata ƙasa an ba ka dama yanzu ka fara yi sai ka zo ka ƙirƙiri abu mai sauƙin kuɗi wanda zai lalace a shekarar dan ka samu kuma ka sake yin wani wata shekara yanzu dan ka da ka sai matakalmi bara a sallah ina nan su zaka ka sake bashi wani shekarar za ka sake sai wani ko baki sai mai kwancin da sallala lalace kaga kyan ta maka wani ta ma takalmin mara kwaliti mai kuma sauƙin kuɗi amma yanzu kaga takalmi iri kaza kaga yi wani shago nan sai ka sashi ɗari bakwai da hamsin kana zuwa wani shago dubu goma sha bakwai za ka sai mana kashi irin sani amma kwalitin ne ba ɗaya ba haka tsarin suka shiga cikin harka yanzu da ɗan matashi ya sa jefi da ɗan bol an sa kanu wanko a bayan an sa kokota ya ji ya saya ɗari bakwai a bakin kasuwa shi kokota irin wannan ta jikin ta sa ɗari bakwai ake sai da nawa take yake ne dubu ɗari ruwa ne a jikinsa iri ɗaya ce shi ya kama shi aka kamo shi haka zai dawo kai kuma kana bola yawan kamo ka zai ji ɗayar ɗayar ɗayar ta yaji saboda haka ta ɗari bakwai ta san ba kuɗin ɗaya bane to haka fa tana ta tsallake mu kowa wallahi wani abokin yana gaya min cewa in kaje suna aiki ne ka san aljanu kafin ka ce kyafta idan da bismillah sun gina sun gina ma gida ba mun gani da suka gina asibiti ba a cikin kwana goma sha hudu ne ko asibitin da suka ci sama da mutum miliyan ɗaya na masu corona bariya mu an fara gini ɗaya ga wannan gwamnatin ta zo ta wuce waccan ta zo ta wuce wannan yanzu ginin yana nan ba ƙara ba to yau su za su gaba Allah yau shi za mu wayi Allah shi mu dole fasai mutane sun motsa barin wallahi da za a kirkiri ofis a Najeriya a bani shugabanta duk matashin da na ganshi kwana bakwai bai aiki wallahi suna mai gudana goma wallahi kuma duk matashin na jira suna mai rijista duk ɗaki sai ka aji naira ɗari biyu in na gaba a ga kuɗin ka wallahi ta nemo ka an gane mu ya ma bulala goma saboda ƙyala mutane ba sa aikin yi ce za su kafa gidan kowa zuciyar ta mutu amma ka tashi ka yi aiki a ba aiki da fa shugabanninmu da da in ana so kawai a sa mutane su yi aiki tsara mu gwamnati kuɗi zuwa kawai za a ce cikin ku sai a kawo mutum ɗaya jami'in gwamnati ne ya zo da bindiga jikin kawai sai zaman sai ga motar jami'an tsaro ta zuciya ri na kai ba da wannan mutanen ba da an zo sai a tsaya ta ce ana bincike kai ka san kana da gaskiya gurin me zaka yi ana bincike sai ga ɗaya cikin ɗaya akwai bindiga jikin shi ɗan ta'adda ne mota mota mota sai a firzin da ku sai ku bar su kai waye kawo cikin mutum mun ji gashi ka ja mana bala'i kai kai kuka ce bana na ciki abokin farao abokin ku da kun da shi na ba mu kuɗi ya zo mu kunna bare kakka da kowa yanzu a duniya ne kai karan kanka ka yadda da kanka dan za a samu samun matsala tsakanin ka da kanka to haka aka dinga tafiyar da al'amura ƙarshe sai a za ta to kai kotu tana tuhumar kai kai an ganka da makami ku koma ranku da makami ba to kai an ganka da makani an yanke ma shekara 20 da jirgin yaji kai da baka da makamin ba sai hankalinka tashi ba sai a zuwa to kuma doka ta kalli cewa ku ba ku da makami a cikin an yanke muku shekara biyar a jirgin yaji za ka ji daɗi ko ba za ka ji daɗi ba daga shekara 25 kai zuwa shekara biyar ba ga hama ba to shekara biyar nan za ka yi fiya fito ku yanzu fursunonin gwamnati ne noma za ku dinga tafkawa kamar Allah ne ya riko ku dinga noman bala'i ku dinga noman bala'i ku dinga tara abinci ka yi shekara ɗaya tsora shekara hudu shekara ta biyu tsora shekara hudu haka za ku tara kuɗi kuma iyalin ana ba su kuɗi ana kai musu gida daga noman da kuke kai kyale matashi ba shi da aikin shi ke ba ta tunanin zai ba mu kansa aikin yi aikin yi zai ba mu kansa shine ta'addanci to in ka ga gwamnati ta kyale matasa a zube ba san ciwon kai ga da ɗan wahala a zaune ma'aikata amma an zo an kirkiro gwamnatin najeriya tana da minista wai mai kula minista matasa amma an jikoki gare shi so ko me ya gane a cikin rayuwar matasa ku ya zafi da kuke so ya sanyi to a zo a cikin matashi a cikin matasan najeriya a bashi ga yadda za a canza najeriya ne amma an ji haka ko mutane duk shekaru su tamanin duk sun yi kwandem wani ma zana mana labarin wani ya safi ya fice da mu yanzu ake sun yi ana to ko Amerika da suke bi karshe hankali cewa suke dala biyu take ce da mutum dubu da ɗari biyu su ne abinda talaka ya kamata ci a rana ɗaya a statistics ɗin fa Amerika da suka bi kai hudanci sai ka ce naira talatin najeriya to allah ta wai sai allah ta ala ce wa in kana zuwa usratin fa nadiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun a wata qira'a kuma wa an tatasaddaqu a wata kira wa an tasaddaq kira uku ce akan tasaddaq Allah ta'ala ce in kana zu usrati idan wanda kuke bi bashi ya kasance cikin tsananin bashi fa naziratun ila mai kara to ku daga mai kaba zuwa wani lokaci wa an tasaddaqu wa an tasaddaqu bi ku yi sadaka da wannan abin da kuke bin sa khairu in kuntum ta'lamuna in dai kun kasance da cikin masu sanin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala abin nufi a nan shi ne alimar ibn ashur a cikin tafsirin sai ce wannan aya ta da alaka ne da aya ta gaba cika saboda an kawo wawun anan an ce wa in kana zu usrata ma'ana waɗancan da suke cikin halin riba wanda suka ba mu bashi da ruwa ko ga sa cikin kunci na ribar to ku ɗaga musu ƙafa yanzu ma yanzu kun sauke ribar sora uwar kuɗin tunda Allah ce falakum ru'us amwalukum ru'us amwalukum to ku ɗaga musu ƙafa ma akan wannan uwar kuɗin har su samu dama su biya kun bayyana kar ku mutan musu cewa to ai ina na cire ribar dole ka biya ku yanzu a'a daga mai kafa har zuwa lokacin Allah ta'ala zai bashi dama waɗansu malamai suka ce wannan aya umumi ce da harkar bashi ba kaɗai ga wanda yake cikin a bashi riba ba idan kana bin mutum kuɗi bashi ya yi yawa Allah ta'ala ki to in kana bin usra in yana cikin halin tsanani yana cikin bukata fa naziratun ila maitar ku daga mai kaba zuwa ga lokacin ne samu dama ya biya ku an fahimta daga mu bai bashi ba kaba abu ne mai kyau a shari'a ana bin mutum bashi yana cikin tsanani to ku ɗaga mai ƙafa zuwa lokacin da Allah ta'ala zai sa samu kamar yadda zuwa hadisin Abu Qatada yana bin wani sahabi kuɗi idan ya je neman shi sai ya ga mutumin nan ya buya duk ya je neman bashi wallahi malam bashi bala'i bashi musiba idan ana bin ka bashi wallahi damuwa kake da ita kun ki kake shiga ba ku sani bane wani ya taɓa bina bashin da bi ta takara kalar malam sai da yake bina ban da ku na damu na takura sai dinga buga mu waya dinga buga mu waya alaji mene ne sai baka san Allah ta ala ce wa in kana duk uzur ne? ah ya canza lamba nake duka wannan bala'in haka za yi sai ka canza lamba zaka kama ni nake alaji kai hakuri mana a samu kuɗin nan za a baka yanzu ai shi bai gane bai kai hakuri za a samu ba shi musiba ba shi hana bacci yake wallahi ya zana ma tunani gaba daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake duk wanda ake bi shi ya haƙuri zuwa ga lokacin da za a samu abu katada duk sai ya je mun mutumin ne sai mutumin ne ya tsira ranar yana zuwa sai ga ɗansa sai ce na ba ya ce yana ciki yana cin gura ya ce kira mun shi da ka ja aka mai magana ya ki fitowa sai abu kasa ce ka sani ka ya ji mun kana ciki fito fito ka ya ce mun kana ciki kuke na lillahi wa ilaihi raji'un wannan abu ɗaya kafa haka da ka yana fitowa sai ce masa. ya za a yi kullum zo ka dinga ɓuya sai ce wallahi ina cikin tsanani ne wallahi ina cikin tsanani wallahi ina cikin tsanani yake ka rantse da Allah cikin tsanani take yake na rantse da Allah cikin tsanani nake sai cikin in haka ne na ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya daga mu wanda ake bi bashi kafa ya daga mai kafa akan halin da yake ciki shi ma Allah ta'ala zai tsere da shi daga cikin damuwa da bakin ciki da musifar ranar tashin ba, da haka na daga ma ba duk lokacin da ka samu ka biya ba zan ƙara ma magana kaga wanda ya kyauta ko bai kyauta ba manzo Allah ya ba mu labarin wani mutumin da yake gabanin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da aikin komai na alkhairi a wajen Allah bai da aikin alkhairi ko daya amma ya zo ya mutu ya ce ma iyalinsa in na mutu ku tattara gawa ta ku kona ta ku ɗibi cokar ku je ku zuba cikin ruwa saboda ni saboda in kauce ma masifar haɗuwa da Allah saboda ya san haɗuwa da Allah ba kyau in ba ka imani da haka ana kona shi aka yi abin da ya faɗa Allah ta ta shi shi ya ce yanzu da ka a gabana sai firgita ya ce me yasa ka ce a kona ka a zuba ta cikin teku kuke Allah tsoron haɗuwa da kai miki shiga na shaƙo na gawa ta zuwa zafi saboda kar mu haɗu to kuma ga yanzu ga littafi da shi na gaban ka Allah ya ce wani aiki kake da shi kace Allah ni ya san ban da aiki ko daya Allah ce duba da kace Allah ban da komai in ga na zo kuma sai da ne? Allah ce duba da kace Allah ne ba san yana da wani aiki ba illa na san cewa ina da yara da nake tura su wajen karɓar bashi amma kafin su ina gaya muku cewa duk wanda kuka je bai da kuɗin da zai biya ku ku ɗaga na ku kyale shi ya ce me yasa ka kyale shi saboda in ba su dama su huta Allah ta'ala sai ce masa kai ka ba ma bayi na dama su huta ni in kasa ba ka dama kai maka huta je aljanna an yafe maka Allah ya yafe ne saboda Me bashi da yake ɗaga mutane ka ku duba hadisin ubay bin ka'ab wata rana ci kwalar wani sahabi da yake ce ma abdullahi ko ubaydillah ibn ah, ah, ah, ubaydillah ko abdullah sunan ka kenan kamar da bukhari ya kaka cikin littafin sa ya ci kwalar sai ya shaƙe shi a masallaci yana wallahi sai ka biya ni kuɗi wallahi sai ka biya ni ba zan sai ka sai ka biya ni yana ka yi haƙuri ka karɓi abin da ya samu yana ba zan karɓa ba sai ka biya ni duka nabi sallallahu alaihi wasallam cikin gidansa ɗakin Aisha sai dai ana ta bala'i a masallaci sai ka biya ni wallahi nan sa wasan sai buɗe labulen ɗakin Aisha radiyallahu anha sai ne ko sai ga Abu Darda yana kan Ubay bin Ka'ab yana kallon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wancan ya ba manzo Allah sallallahu alaihi baya an shakure mai wuya na wallahi ka biya yana ta tabbata abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubai sai ya juyo kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka zabtare karbi mana karbi kana bin mutum bashi ai da kibar bashi gwara masa tunda ka samu ka ka kona bi mana karbi sannan sai su kai sai ka rabuwa kai su ka ji an yaki maka shi ce ka ga manzala sa sai ya ma mashi haka wani ya tare mu'azu bin jabal a masallaci yace Allah sai ka biya ni kuɗi ko ba shi inda zai biya kuɗi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ku tara matsan ku fi sabilillah aka tara ma mu'az bin aka tara mai yake masu yin bashi shi kuzo suka zo shi to kun ga abin da kawai ya samu da ku yi haƙuri da abin da ya samu a kawai da kai su karbi abin da samu shi ne da shi bashi ba shi wanda ke cikin sai cikin ba yana neman kuɗa ga mai kafa to da haka wanda ake bi bashi a ɗaga mai kafa kar a sanya cikin damuwa da kuncin da ba zai iya zuwa ko ina ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man anzara mu'tiran kana lahu bi kulli yawmin sadaqa duk wanda ya daga mu ne ke bi bashi kafa yau kana da mutum bashi ce wallahi babu sai gobe to duk ranar da ka daga mai kafa sadaka ce kai a wajenka Allah na baka lada kai sadaka ashe bashi ma rahama ne ya zama kana bin bashi kai rahama ce a wajenka lada zaka ta samu ci gaba da daga mai kafa har Allah ta'ala ya bashi kuɗi ya biya ka mun fahimta to wanda ake bi bashi Allah ta'ala sai ce fa nazaratu ila maisar in kana bin mutum bashi to ka daga ne kafa wa anta saddaqu khairul lakum ku yafe mai ma bashi in kuna bin ta bashi ya fi muku alkhairi in kuntum ta'lamuna in dai kun san alkhairi da ke cikin biyan ka yafe mutum bashi kun san alkhairi da ke ciki to ba za ku tsaba ku ta fata mutum mutum lokaci ka yafe bashi to shi zama kyawun karatu aiki da shi duk wanda nake jin sa bashi a duniyar nan ni abdul muttalib na fi mai duk wanda nake bi bashi na yafe mai amma akwai su mutane uku wannan kam sai mun je gaban Allah ina akwai cin mutunci da renin hankali a cikin harkar bashi su wannan kan sai a lahira za mu yi shari'a amma duk wanda ya sai na jinsa bashi a duniya na yafe maka saboda Allah ta'ala ce wa anta ku khairul lakum ku yafe ya fi muku alkhairi saboda in kana jin bashi damuwa za ka dinga shiga ka dinga sa littafin wannan kudin a cikin littafin ka cewa za a kawo kaza za a kawo shi yasa ma malamai suka ce ba a san kuma cikin zakka wani lokaci a wata wani malamai saboda ba su shigo hannu ba tsammani ne ka rabu da su ka huta ka kaje na masu yanni kana jin bashi amma kullum ke ma ƙarya saboda kuka ya kauce in kai nan ya yi kyau malamai suka ce idan ma ana bin ka bashi a mazaban mutum malikiya in an kai ka kotu masu bin ka bashi suka yawa to za a zo ne fa a maka gwanjo duk abin da ka mallaka sayarwa za yi illa rigar jikinka da rigar da jikin matarka su ne kadai ba za a sayar ba a malikiya ma ka ci idan rigar jikinka tana tsada to a sai da ta a maka ne arha ka sa don a ci gaba da biyan bashi an yi saɓani da ana bin malami bashi bai da komai sai lafi tafansa za a sai da littafansa domin su kuma za a sayar ba a wallahi bai kamata sai littafin malami ai abba bala'in kuma yayyawa jama'a sai ma mun tara kuɗi bisa billahi a biya mu kuɗi eh na ba ji amma idan kana da gida ya halatta a sai da gidanka ko gona ko mai kake da shi duk a sayar a biya mutane kuɗin su shine zaman ka lafiya Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya sai mu tsaya kan wannan ayar muka zo gobe insha Allah ta'ala mu tashi kan aya ta gaba ko tayyib ke assalamu alaikum alhaji anas kantin sauki ya aiko da sadakar alkur'ani guda goma da kuma hisnul muslim guda goma da fatan allah biya masa da bukatun su amin ya rabu alamin wani bawan allah ya aiko da kunu fi sabilillahi a raba mawuka ta allah saka mai alkhairi hajja shafani Allah tana ta shi wani aiko da abinci da niyyar allah ta'ala biya mata da bukatun ta allah saka mata alkhairi haka wani bawan allah wata baiwa allah tana aiko da dabino kullum ita لنا لما الله تعالى بيامتنا بكاتنك نال خير اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إليك يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء يا ربنا يا كريم يا حي يا قيوم يا من إذا به عجاب ويا من إذا الساعة عاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين